يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا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 الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت allazi yujiru wa la yujaru alai fa'alul lima yurid alhamdulillahi alhadi ila sabilir rashad العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وحراس العقيدة إكواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a farfajiyar gidan alhaji sahabi umar muna fata Allah maɗaukin sarki ya kara ƙarfafa shi alhaji sahabi umar kamar yadda kuka sani shine sarkin hausawan safale a can in ka gangara ka shiga naija delta mun taba kai ziyara ta aiki da shugaban ƙungiya na ƙasa sheikh abdullahi balalau wanda shi ya jagoranci wa'azi da aka gabatar jiya da daddare a wayannan jihohi na Niger Delta mun ga irin aikace-aikacen alkhairi da shi Alhaji Sahabi yake wa musulunci ba a can aikace-aikacen sana alkhairi suka takaita ba kamar yadda nake ambata mun ga aikace-aikace na alkhairi da wannan bawan Allah yake gabatarwa tun daga kanta makanta man masallatai na juma'a da ake ginawa zuwa makarantu na wato islamiyya domin karanta da al'umma addini maluma da muke turawa domin su gabatar da tafsiri a naija Delta a nan safale wannan bawan Allah shi yake ɗaukan ɗawainiyar su gaba ɗaya a Ramadan kuma a nan gida idan aka ambaci shi garkuwan kalgo an san irin aikace-aikace da yake musulunci muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wannan yana daga cikin dalilin da ya sa duk da ɗimbin ayyuka da suke gabanmu jiya mun taso ne daga jamhuriyar Nijar ba ma daga cikin gida Najeriya muka taso ba domin mu ga mun zo mun halarci wannan taro saboda ƙara jaddada zumunci da kuma ƙara ƙarfafa masa gwiwa wajen gudanar da ayyukan addini. wannan aure da aka yi mana addu'a Allah ya sa wa auren albarka ita amarya muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ƙara wa rayuwarta albarka kuma ya zaunar da ita lafiya da mai gidanta shi ma ango Ridwan muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa ƙofofi na halal sannan ya bashi ikon ci gaba da ba wannan baiwar Allah tarbiyya yadda za a yi rayuwar aure irin ta addinin musulunci wato a gudu tare a tsira tare a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya sa mu dace ba dogon wa'azi zan yi sosai ba na san tun ɗazu maluma suna gabatar da wa'azi ya kamata a ce na shigo tun ɗazu to amma kasancewar muna tare da shugaban kungiya na ƙasa kuma akwai buƙatar shi yanzu ya kama hanya domin ya wuce zuwa abuja akwai wasu 'yan ɗaure-ɗaure da suka shafi aikace-aikace na kungiya da sai mun kammala kamin na taso muna addu'a shi Allah ya tsare shi ya kai shi lafiya akwai kyauta ta girmamawa da ɗaliban wannan makaranta suka yi mashi na karɓa a madadinsa kuma na isar masa ya ce a muku godiya da addu'a da fatan alkhairi to amma cikin ɗan lokacin da muke da shi akwai wata matsala muhimmiya da nake ga ya kamata mu tattauna ta wace matsala ce muhimmiya duk lokacin da mutum ya yi aure ko mace aka aurar da ita dattawa idan sun zo taya ango murna ba congratulations suke mashi ba sai ka ji sun ce ashe an samu karuwa ta aure idan ya ce eh sai su ce to Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka idan sun gama cewa Allah ya sa albarka sai su ce to abun kuma sai haƙuri ko ba haka ake faɗa ba ita ma amarya idan aka zo yi mata congratulation oh ashe wance kuma yanzu ta girma eh ta girma an shiga ƙwaryar girma eh an shiga ƙwaryar girma to Allah ya albarka Allah ya sa gidanta ne Allah ya sa Allah ya sa idan ha gama Allah ya sa Allah ya sa sai ka ji an ce to abun fa sai haƙuri to ango da amarya yayin da ake basu su haƙurin nan su mamaki suke yi shi ango yana ga yarinyar da yake so kamar ya fada rijiya ya kai goro ya kai mari Allah ya taimake shi ya yi winin ya ci zabe yau gashi har an inaugurating ɗinsa sunansa ango shi gani yake abin da kawai ya kamata ya yi a taya shi murna ba wai a zo ana ba shi haƙuri ba shi yana ga ajanda ba ta haƙuri ba ce ajanda ce ta tsalle da murna da ɗoki ita ma amarya tana ganin mijin da take so ne aka bata kuma ga shi an yi aure an sha walima abubuwa sun tafi daidai na'am wanda da kamin ta samu daman ganinsa ba koyaushe ba idan yawo mata text ko ya bugo mata waya ta ji zuciyarta ta cika da farin ciki yau tana ganin gashi Allah ya kawo lokacin da ma za su je su zauna abun su tare babu wanda zai kawo musu matsala ko ya kawo musu tsalle cikin jumping saboda haka ita ma ta jefa ta cafke to ita gani take a daidai wannan gaba ba hakuri ya kamata a bata ba abin da ya kamata a yi a taya ta murna ina fata an fahimci wannan to lalle wannan hakuri da ake bayarwa yana da amfani kwarai da gaske zaman aure ba ma zaman aure kawai ba rayuwa gaba ɗayanta a addinin musulunci haƙuri take bukata da wannan ne na ga yana da muhimmanci wannan ajanda ta haƙuri mu tattauna ta a wannan wuri cikin takaitaccen lokacin da muke da shi Allah ta'ala ya samu dace farko dai shi haƙuri siffa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuna karanta ayoyi na alƙur'ani mai girma za ku ga ayoyi barkatai da sun fi shurin masaƙi yawa Allah maɗaukin sarki yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi haƙuri ayoyi suna nan wani wurin ya ce masa isbir wani wurin ya ce masa wasbir wani wurin ya ce masa fasbir duk dai ma'ana ɗaya ne shine ya yi me ya yi haƙuri Allah rama cikin wa'annan ayoyin duk wacce ka tuno ba mu guda ɗaya Fasbir صبرا jamila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ai sai فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم أه. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وين آيوي دا الله مدوكين سركي كيشوا النبي اسبر كويتشي فاصبر كويتشي واصبر ونور ما أسفن تحقولين أتشي صبرا جميلا دو wannan haƙurtarwa ce Allah yake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sarkin haƙuri shugaban masu haƙuri a duniya gaba ɗaya amma Allah yake ƙara ce masa kai me ka yi haƙuri wannan shi zai nuna muku girman haƙuri a wajen Allah maɗaukakin sarki annabin da aka fasa ƙirjinsa aka cire zuciyarsa aka tsaga ta aka cire rabon shaidan daga zuciyar aka wanke ta da sinadari na musamman wanda aka ɗauko daga aljanna sannan aka sake maida masa zuciyar yadda zuciyar ba za ta yi hasada ba ba za ta yi nunkufurci ba ba za ta yi ƙiyayya ba ba za ta yi gaba mara kan gado mara tsari ba ta addini ba ba za ta yi girman kai ba duk wani rabon shaidan da ke cikin zuciyar an cire an wanke ta ta koma faraƙal aka sake maida masa ita amma duk da haka Allah yana ce masa yayi me yayi hakuri annabin da a tarihin duniya ba taɓa ganin mai haƙurinsa ba ya zaki ki gane a tarihin duniya ba a taba mai haƙuri kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da za a je gazwatu zatin riƙa wani yaƙi ne da sahabbai sun sha wahala a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an zo an samu wani rafi ana hutawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a ƙarƙashin wata inuwa ta bishiyar kurna yana bacci wani kafiri ya lallaɓo ya zo zai kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki takobi ya zunguri annabi da shi manzan Allah ya farka ya kalli annabi ya ce man yunajjika min saifi haza waye isa ya tsallakar da kai daga wannan takobin nawa ya hana takobin nan nawa ya sha jininka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe ido ga kafiri da takobi tsirara a tsaye akan shi shi kadai ba kowa a kusa wanda zai kawo agaji amma akwai wani a kusa shine wa shine Allah madaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce Allah shine wanda zai kawo mun agaji shi ne wanda zai tsare ni annabi na faɗin wannan kalma za ka ɗauka wayar wutar lantarki ne aka ɗaɗara wannan kafiri jikinsa ya ɗaurawa takobin ya kubuce ya faɗi ƙasa bayan takobin ya faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki takobin a cikin natsuwa ya kalli wannan kafiri ya ce izan faman yunajika min ka haza ya ce kai kuma ga yamin waye sai hana in sare kanka a halin yanzu falamma ra'a hadha al-arabi sayf al-maslula yatala'u fi yadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan balarabin kauye ya ga wannan takobi tsirara yana walƙiya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaltamisu minhu al-afwa wa yaqulu ya muhammad anta karim wa ibn karim wa anta la ta'khudhu bil athar da ya ga wannan takobi yana walƙiya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai sare kansa sai kuma ya dawo yana ba da haƙuri yana ya rasulallah ka yi haƙuri ka san kai mutumin kirki ne babanka mutumin kirki ne ba ka taɓa ramuwar gayya a rayuwarka ba na san ba za ka fara a kaina ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah ka zo ka kashe ni kuma kai ka so a kashe ka ya ce eh, annabi ya ce to ka musulunta wannan kafir ya ce a ah, ba zan musulunta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kake so a yi ya ce ka ce ka yafe min in yi tahiyata manzan Allah ya ce na yafe maka ita hiyarka wannan kafiri ya kama hanya ya ɗauka annabi zai sa a biyo shi a baya a kashe shi ya ga har ya isa gida babu wanda ya biyo shi ya gane cewa lallai babu shakka wannan yafiya da annabi ya masa yafiya ce da gaske mutanensa sai suka tambaye shi suka ce daga ina ka fito buɗar bakin wannan kafiri sai ce ji itu min indi khairin nas na fito daga wajen mutumin da ya fi kowa alheri a duniya aka ce wa kenan ya ce muhammadu aka ce muhammadu ne fi kowa alkhairi a duniya lalle kafircinka ya fara rauni ka raba kafa ya ce ba ma raba kafa ne ba duka kafafun na haɗa su na koma wajen annabi ya juyo zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne da Allah ya tambaye ku a tarihin duniya akwai mai irin wannan haƙurin babu mai irin wannan haƙuri sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ɓata masa rai aka fusatar da shi ba saboda haƙurinsa in kika ga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓaci ba shi aka sabawa ba a'a an saba dokar Allah ne illa an tunta haka hurmatullah sai dai idan dokar Allah aka saba a lokacin ne za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi Aisha radiyallahu anha ce man taqama li nafsihi qaddu bai taɓa yin ramuwar gayya dan kansa ba sai dai idan dokar Allah madaukin sarki aka taka wannan shine annabi mu farin jakada wanda Allah maɗaukin sarki ya turo domin ya jagorance mu duk da wannan ɗabi'a tashi amma sai gashi ana ce masa ya yayi haƙuri kafiran maka sun koro shi daga maka an kashe mutanensa an mara sharri an shaƙe shi an zuba mai najasa yana sallah an zuba ƙaya akan kofa ba abin da ba a yi mashi ba akwai wani ba ya hude shi bai da aikin yi kullum sai ya zo da asusu ba kamin annabi ya fito zuwa masallaci sallah asuba sai ya tsuguna a kofar gidan manzon Allah ya shirga kashi a wurin wai me yasa domin annabi in zai je masallaci ya taka saboda tsabar gaba ta hude manzon Allah in ya zo sai ya zagaya sai ya sa a kwashi a gyara wurin annabi ya san bayahudan amma bai taba yi wa bayahudan magana ba ran nan sai bayahudan ya kwanta bai da lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi sahabbai ya ce ku zo mu je mu gaida shi bayahuda yana zaune sai aka ce ga annabi da sahabbai sun zo gaida kai bayahuda sai jikinsa ya sanyi annabi ya ce ya jiki bai hude ya ce jiki da sauki ya ce wallahi na shiga damuwa domin yan ziyarar nan da ka saba kai mana da tsakar dare yau kwana uku ban ga ka kawo ba shine <laughs> wacce ziyara ce yake kawo da tsakar dare a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa kunya ta kama wannan bai hude ya zama sanadiyar shiga sa addinin musulunci wannan shine annabi sarkin hakuri amma Allah yake ce masa kai hakuri Anas dan Malik ya ce na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon shekaru amma daidai da rana ɗaya annabi bai taɓa ce min don me yasa ka aikata kaza ba annabi bai taɓa gaya mashi haka ba saboda haƙuri irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawar ɗabi'a ta Anas Aisha radiyallahu anha ta ce annabi bai taɓa dukan dabba da hannunsa ba bai taɓa dukan mace da hannunsa ba in kaga annabi ya ɗaga hannu zai yi duka to a fagen daga ne kafirai sun zara takobi a lokacin ne annabi yake ɗaga hannu amma annabi ya daga hannu ya daki mace bai taba ba annabi ya daga hannu ya daki dabba bai taba ba saboda haƙurinsa to mu yanzu an ce a nemo masu irin wannan haƙurin ai ba su da yawa ba za ma ka samu ba akwai wanda in zai kwaɗa matarsa da mari ma sai ya yi bismillah wai da <laughs> sunan Allah mai rahama mai jin zai kwaɗe ta da mari wani idan ya hau matarsa da duka zai mata jina-jina in an ɗauko rigar sai ka ɗauka akuya aka yanka a cikin rigar saboda tsabar kaushin hali da baƙin hali wani ƴaƴansa da matansa sun rasa yadda za su zauna da shi wata saboda mugun halinta ƴaƴanta masu tsane ta saboda haƙuri misƙalin zarratin ba ta da shi kai akwai wacce zaka ji ana cewa ki haƙuri tana na me ana ki haƙuri tana kai ku saurara ku ji ni haka Allah yi ni ban da haƙuri ko misƙalan zarratin in aka taba ni dole ai bala'i yanzu kina so ki gaya mana ke ƴar wuta ce original not photosarcopy domin haƙuri haƙuri siffa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙuri shine abinda idan kai Allah maɗaukin sarki idan zai baka lada ba a lissafa ladar ba a kirgawa sai dai a fito a baka Allah maɗaukin sarki ce inna ma yi wafa sabiru na ajarahu. Inna ma yi wafa sabiru na ajarahu bi ghairi hisab. Allah maɗaukin sarki ce inna ma yi wafa sabiru. Abun sani kawai masu haƙuri ana cika musu su ne bi gairi hisabin ba tare da lissafi ba ba tare da kirgawa ba ladar kan fatowa ake yi a basu in ji Allah maɗaukin sarki banda mai haƙuri babu wanda yake samun wannan garabasar ba a nan fa'idar haƙuri ta ƙare ba idan kina son ki shiga aljanna a cikin sauƙi to abin da ake buƙata ki yi haƙuri ƙur'ani mai girma ya ce wallazina sabaru ga a wajhi rabbihim wa aqamu salata wallazina sabaru ibtiga a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة نعم أولئك لهم عقبى الدار منين عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إن الأبرار يشرب يشربون من كأس إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا منين كافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا مسكي والله يا باسو على يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا سنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا كازو كازو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا wato in kina son shiga aljanna cikin sauki kama hakuri gangam ki shi wallahi mata da yawa sun ɗauka wai hakuri rashin zuciya ne za ka ga mace a gidan miji miji na dan mata abun da ba daidai ba tana hakuri kishi yana dan mata abin da ba daidai ba tana hakuri idan ƙawa ta zo maimakon ta ƙarfafa mata gwiwa cewa lalle wance ki gode wa Allah Allah ya baki zuciya mai hakuri ita ce zuciyar da musulunci yake so ɗabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan ƙawa ta zo ita ba abin da za ta yi ba kenan ita abin da za ta yi iya ƙoƙarinta ta nuna wannan baiwar Allah shine ta tsaya ta kwaci yancinta yo billahi lazi ke kike kalewa wace ce kishiya to da me tafi ki ta kaka ai wannan rashin zuciya ne to shikenan zauna nan ke sarkin hakuri to ke sunan ki shedan ke kika zo kina bada wannan shawarar ai abin da ya kamata ki ki yaba mata ki sa mata albarka ki mata fatan alkhairi amma wai yanzu abin da kike nuna mata Allah ba zai iya kare ta ba Allah ba zai iya tsare ta ba babu ladar da Allah zai bata ta tashi ta yi bala'i ta kwaci yancinta ta kwaci haƙƙinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu nan take sai ga kafirai sun zo suna zagin sayyidina Abubakar wani kafiri yana faɗa wa sayyidina Abubakar bakan magana sayyidina Abubakar ya ta haƙuri kafirin nan ya ƙara ya ci gaba sayyidina Abubakar ya yi haƙuri kafirin nan ya sake ƙarawa sayyidina Abubakar ya gagara daurewa sai ya miƙe sai ya bashi ansa sau ɗaya yana bashi ansa sau ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kama hanya zai tafiye shi wannan sai na bakar ya duba ga annabi ya tafi ya bashi ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya zaka tafi ka bar ni kana ganin kafirin nan sai da ya mun ɗaya na shanye ya ƙara na haɗe ya ƙara na haɗe ya sake ƙarawa a lokacin da ansa masa guda ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba saboda kai na bar wurin ba abin da sa na bar wurin sanda ya maka na farko kai haƙuri sai Allah ya sauko da mala'iku idan ya zage ka sau ɗaya mala'ikun su la'ance shi su kwashe masa albarka su yi maka addu'a da fatan alkhairi idan ya ƙara zagin ka na biyu mala'ikun su rama maka su la'ance shi kai kuma su roƙa maka gafara da aljanna a wajen Allah ya ƙara kana mai da martani da kanka nan take wa'annan mala'iku sai suka ce to ashe zai iya tsare kansa da kansa bari mu rabu da shi sai suka kama hanya suka tafiye su bayan sun tafi sai shaidan ya zo wurin manzan Allah ya ce to bana tsayuwa wuri ɗaya da shaidan shi yasa na tattare na waina wani bar wurin saboda shaidan ya riga ya zo to kin ga ashe wannan hakuri da take yi akwai mala'iku tare da ita suna mata addu'a suna mata fatan alkhairi miji ya mata ba daidai ba ta yi hakuri saboda mijin ta yi hakuri ba dan shi ta yi ba ta yi dan Allah ne ya ta mata abin da ba daidai ba ta yi haƙuri saboda ita ta yi haƙuri a'a ba ta son mai gida hankalin ya tashi ba ta son gida ya rikice mai gida ya shiga halin kakanika yi ba ta son a ɗauke hankalin mai gida daga abubuwan da ya sa gaba muhimmai ya zama yanzu ya koma aikin shi shine warware matsala a cikin gida wannan ne dalilin da ya sa ta yi haƙurin domin allah ya ba ta lada watakila sanadiyar wannan haƙuri da ta yi da abokiyar zama haƙuri da ta yi da uwar miji haƙuri da ta yi da baban miji haƙuri da ta yi da matsalar kishiya haƙuri da ta yi da matsalar yan uwan miji da danginsu haƙuri da ta yi da matsalar dangin kishiya da yan uwanta haƙuri da ta yi da bambanci da mai gida ya nuna a cikin gida albarkar wannan haƙuri da ta yi Allah yana iya ba ta ɗa mahaddacin alƙur'ani kamar rama Ahmad Suleiman Ibrahim ta samu riba ko bata samu riba ba tana lahira yana shirga mata addu'a daga can Allah ya ce ta zarce zuwa aljanna tana yi wa sanadiyar wannan haƙuri macizai da kunamu da da za a zuba mata a cikin kabari saboda wani laifin da ta tsokane Allah da shi Allah ya fushi da ita Allah ya ce albarkacin wannan hakuri da ta yi na yaye mata a kawo mata darduma daga gidan aljanna carpet da security light da split air condition daga gidan aljanna yadda za ta kwanta cikin kabari ta baccin da ya kamata amma ke kin zo kina nuna mata ta dauki mataki ai ragganci ne ai sakarci ne ai wawanci ne ai rashin dabara ne to mun ji ke kina da dabara ke ba sakara ba ce ke kina da wayo amma sunan wayanki wayan zuwa wuta ba wayan zuwa aljanna ba dan qur'ani cewa wala man sabara wa ghafara inna man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur Allah ya ce wanda za a yi mashi ba daidai ba amma ya hakuri bayan ya yi hakuri ya ce ya yafe ya gafarta Allah ya ce wannan yana daga cikin manyan lamuran addini ashe ba kya so ki shigar rekod a wajen Allah madaukin sarki kina cikin mata masu daraja wayanda suke riko da manyan lamuran addini Allah ka gafarta mana a waccan aya da Allah ramma ya karanta Allah ya ce wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim wayanda suke yi hakuri ba dan suna tsoro ba suke haƙuri hakuri ba dan sun rasa yadda za su rama ba suka yi hakuri ba domin ba yadda suka iya ba in suna son ɗaukan mataki za su iya dauka in suna so su rama za su iya in rashin mutuncin ne su ma sun san yadda ake yi idan shegantaka ce sun san yadda za a yi da suna so su yi amma sai suka yi hakuri ba dan tsoro ba dan me suka yi Allah ya ce ibtiga a wajen rabbihim sun yi ne domin neman yardar ubangijinsu wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu sannan suka ciyar mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su da shi sai Allah madaukin sarki ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar a boye sannan suka ciyar a bayyane Allah ya ce wa ra'una bi sayi a hasana idan aka musu mummuna wa ra'una bil hasanati bi sayyi'atil hasana bil sayi a idan aka yi musu mummuna maimakon su rama da mummuna sai su rama da abu mai kyau kin jefe ta da dutse ita sai ta jefo miki fura ta rama da mai kyau kuma ta rama da mai kyau ba na'am kin jefe ta da dutse ita sai ta jefo miki gwal wannan shine ɗabi'ar magabata imamu na shafi'i wani ya ce Allah ya tsine maka albarka imamu na shafi ya kalle shi ya ce kai kuma Allah ya maka albarka an zauna lafiya ko ba zauna ba ya ce baka ji abin da na faɗa ba ne ya ce kai ma baka ji abin da na faɗa ba cewa ne Allah ya tsine maka albarka ya ce ni ma cewa ne Allah ya maka albarka aka ce ya mutum yana tsine maka kai kana sa shi albarka imamu na shafi ya ce yau ai kowa yana yin kyauta da abin da yake da shi ne shi bai da albarkar sai tsinuwa to ya zai iya bada ita ni ban da tsinuwa sai albarka ina zan samu tsinuwar har in bada ita ashe kun ga a maka mummuna kai ka yi mai kyau wannan ɗabi'a ce ta manyan mutane ɗabi'a ce ta ƙasaita ɗabi'a ce ta girma ɗabi'a ce ta daraja wannan shine wayo wannan shine basira wannan shine hankali wannan shine sanin ciwon kai wannan shi ake cewa zuciya ta gaskiya ba wai ki zama yan bala'i shine alamun wai ke jaruma bace rikici da ta da zaune tsaye wannan ragganci ne haƙuri da haɗewa yawa shi ake cewa jaruntaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa shadid bi sara'a walakin na shadid man yamliku nafsahu inda gadab manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba gwanin kokowa ake cewa jarumi ba ba wanda in an zo kokowa zai yi sama sama da kato ya buga da ƙasa shi ake cewa jarumi ba wannan ba shi ake cewa jarumi ba ya rasulullah wane ne jarumi ku saurari definition na jaruntaka daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce walakin na shadid sai dai jarumi man yamliku nafsahu indal gabab shine wanda zai iya mallaka kansa a lokacin da yake cikin fushi an fusatar da shi an cinno masa bala'i an kuntular da shi amma duk da haka ya shanye ya haɗa ya murmushi ta yi miki abin da ba daidai ba ta miki rashin mutunci ki kalle ta ki girgiza kai ki dariya tausayin ta kike je kin gama da ita kin san akwai kiyama tana zuwa tausayinta kike kin gama da ita kin san mala'iku sun rubuta tausayinta kike kin gama da ita kin san kin riga ta wajen Allah wannan shi ake cewa jaruntaka wannan shi ake cewa ƙarfi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya samu nasara akan Qurayshawa an zo an yi fatahu Makka ga su a gaban sa in ya ga dama zai iya cewa a yanka su gaba daya wayannan matsiyata da suka wahalar da shi a wancan lokacin kafin su musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli kafiran Makka ya ce to yau gashi na samu nasara a kanku me za ku ce me kuke tsammani zan yi da ku yau kowa tsammani yake annabi zai ce a yanka su gaba ɗaya ne amma buɗan bakin su sai suka ce khaira karim ibnu akin karim suka ce abinda muke tsammani za ka yi mana a yau shine alheri domin dama alherin ka iya kai mai daraja ne kai jarumi ne duk abinda maka za ka iya haƙuri ka haɗe kai ɗan uwa ne mai daraja yau ga waɗanda suke neman su kashe shi yau sun zo suna itirafi da bakin su cewa ba mai daraja a cikin su kamar sa manzon Allah yace ce izhabu fa antum tulaqa ku tashi ku tahiyar ku kowa ya samu yanci babu wanda zan rama akan shi wannan ita ce zuciyar da ake so ki samu ya ke yar uwa musulma wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata Allah ya ce ulaika lahum uqbad dar wayannan su suke da akibar gida a ranar tashin alkiyama menene akibar gida Allah yace ce jannati adanin yadkhuluna hawa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim aljanna wacce ake zama permanently aljanna wacce ake zama me permanently a duniya akwai permanent babu permanent duk yadda kika zauna a duniya wata nan zaki tattara kayan ki gaba kan ma Allah ya saki mutu ki samu shekara 300 mu ga in zaki jin dadin duniyar zaki jin dadin duniyar ba za ki jin dadin duniyar ba a wannan lokaci kenan duniya akwai permanent ba permanent ina ake samun permanent Shi ne a aljanna a nan ne ake samun famanin shi za Allah ya ce jannatu adani Allah ya ce ha za su shiga wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da nagartattu a cikin iyayensu da zuri'arsu da ainihin ma'auratansu me ke da daɗi kiyama ta tsaya amarya ki ganki ga ki a aljanna ga mai gida ango a aljanna ga baban ango aljanna ga baban amarya aljanna uwar ango aljanna uwar amarya aljanna ya fendo aljanna ya kumbo aljanna ya gwalgwal aljanna ya gana aljanna ya ya ya ya duk an yayi an yaye su an yi aljanna da su akwai abin da yake da daraja kamar wannan Allah ya ce abin da zai yi masu haƙuri kenan a ranar tashin alƙiyama Allahumma ja'alna minas sabirin ya Allah ka sanya mu muna cikin masu hakuri Allah ka ba mu jurewa ba abin da ke buƙatar hakuri kaman me kaman zaman aure shi yafi komai buƙatar hakuri ya ke yar uwa malamai suka ce haƙuri ya kasu kashi uku idan kika yi su sakamakon ki aljanna shi yasa waccan ayar Allah ya ce wa jazahum bima sabaru Allah ya sakan ka musu saboda haƙuri da suka yi me ya ba su sai ya ba su jannatan sai ya ba su aljanna wa harira da tufafi na alhariri a nan duniya ba kya iya sayan zane mai tsada amma kika yi haƙuri kina kallon wasu mata na ɗaura super wax ke baki da hali kika ɗaura goggo sha'u kika rungumi kaddara wata na sa super holland wata na daura tulis wata na daura aura wata na daura zest manya-manyan zanuwa masu tsada ke baki da hali kika daura baccin ki ya ja miki ba baccin ki ya ja miki ba Allah da ya kaddara kuma kika yi hakuri to sanadiyar wannan hakuri da kika yi ki yi hakuri ki je lahira Allah zai baki tufafi na silk wanda duk tufafin duniya ba mai tsadarsa idan kika je lahira annabi ya ce mu sanar da ke dan kwalin da zaki daura aka gyalan da zaki daura a kanki manzon Allah ya ce matar aljanna wala ha ala ra'siha khairun min mina dunya wa ma fiha gelan da mata aljanna ke dorawa akai da za a sai da dukiyar duniya gaba ɗaya ba za su iya sayan gelan mata aljanna ba ba kuɗin jihar Kebbi ba ba gidaje da motocin Abuja ba ba jiragen ruwa da gidaje a Lagos ba ba dukiyar America ba ba ɗanyen mai da aka tara a Saudiya ba ba gwalai-gwalai da aka tara a ainihin kasashen da ke takama da dukiyar gwal ba duk dukiyar duniya a tara ta a sai da annabi ya ce ba ta iya biyan kuɗin gyalen da mata aljanna ke ɗorawa a kai to idan ba zai iya biyan kuɗin gyalen ba zai iya biyan kuɗin takalman da ta saka zai iya sayan zanin da ta ɗaura zai iya sayan ɗan kunnen da ta sa wanda gwal ɗin da mata ke sawa aljanna annabi ya ce a cikin kowace sa'a ɗaya gwal ɗin yana canja kala sau tamanin saboda tsabar kensa kasancewarsa gwal na musamman ke yi hakuri idan Allah bai ba mijinki daman ya saya miki ba kar ki ɗora wa kanki jaraba da bala'i sai kin sa ɗan kunnen gwal ki saci kuɗin mai gida ki lalubi aljihun mai gida ki mai karya ki karɓa ki buga mai waya ki ce yaro ba lafiya kin san karya kike lafiya shi kalau a turo ki murƙushe ki zari taliya ki sayar ki auni shinkafa ki tura wai ke da tsiya tsiya kin haɗa da adashe da kiwon akuya da wace shegantaka duk dai a samu sai an sanya gwal a dan kunne me yayi amfanin kin sa dan kunne ta hanyar haram da sarka ta hanyar haramu a rataya miki sarka wuta a wuyar ranar tashin alkiyama me fa'idar kin sa sarka da kuɗin satar miji a je a sanya miki maciji ya zama shine sarka wuyanki a cikin kabari wani bala'i ya wuce wannan ki yi hakuri ki ga me Allah madaukin sarki zai miki a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana wannan shine wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah madaukakin sarki ya sakan ka musu saboda hakuri da suka yi me ya sakan ka musu da shi shine ya ba su aljanna sannan ya ba su me ya ba su harira wato tufafi irin na alhariri Allah ka gafarta mana ya ku mata idan kina tare da mai gida kar ki ɗauka yadda kamin ai aure yake guda miki soyayya da kwalisa in ya miki test ya ce miki duk duniya ba wacce yake so kaman ke in babu ke ba zai rayu ba to kar ki ɗauka bayan kin zo gidan miji haka za a ɗore a yau da gobe aka ce wai an goye mare amarya kin san dai in ba yau da gobe ba yadda ango ke jaraba san amarya kaman ya mutu in ya kura mata ido bai iya kau da ido aka ce ya mare ta yau da gobe ta haifar ko bata haifar ba to yau da gobe babu abin da ba haifarwa ki ɗauka cewa zaman da kike yi a gidan miji ibada ne duk lokacin da kika ga abin da baki ji daɗi ba abin da zaki ki yi haƙuri in kin ga abin da baki ji daɗi ba ki yi haƙuri wata rana zai zo ya wuce idan an shiga halin talauci a gidan babu abin da za a ci a'a ai akwai lokacin da zaka ga mai gida yana da hali yana da wadata rin ya kare hannun da ya kirga riba wata rin zai kirga me zai kirga faduwa to haƙuri zaki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 ko akwai wanda baya cikin tsoro a najeriya kowa yana cikin tsoro idan kana tafiya yan kwanta kwanta in ka dawo gida ka kwanta yan tashi tashi ko yaushe da cikin bala'i ake ko babu mai iya tsare ka ko akwai mai iya tsare yan najeriya shi ma jami'in tsaron a cikin tsoro yake a cikin me yake a cikin tsoro yake na taɓa faɗa muku wani abu da ya faru an san tattabara an san tattabara wani wurin suna ce mata baru to tattabara wayan tsiya ne da ita yanzu idan kika ɗauki tantabara daga wata anguwa a nan cikin garin birnin kebbi kika taho da ita nan to idan kika sake ta za ta iya gane hanyar da aka biyo da ita za ta iya komawa to idan za ka ɗauko tantabara daga anguwa zuwa anguwa in ba ka so ta gudu ta koma sa ta cikin kwali ka rufe ba ta ganin gabanta ka kife ta a cikin kwali kai ta shan kwana ba ta san ta ina ake shan kwana ba to nan in ka kawo ta ba za ta iya komawa ba wani yaro ya ɗauko tantabara a cikin kwali sai ya zo ya samu jami'an tsaro ana zazzara ido ana muzurai aka daka masa tsawa kai me a cikin wannan kwali yaro ya shiru aka ce buɗe mu ga me a ciki sai yaro ya fara kuka kai yaro daga an ce ka bude kwali sai ka fara kuka yaro ya ce in na buɗe zai tashi <laughs> in ya buɗe zai me ofisa ya kalli oga ya ce oga ya ce yaron nawa ya ce in ya buɗe kwali nan zai tashi oga ya ce kai kuma na rashin hankali kake tsaye a wurin baka yi gaba da gudu ba kamin ai haka jami'an tsaro sun fita da gudu aka bar yaro shi kadai tantabar ta kore su kenan akwai mai iya tsare ka ba mai iya tsare ka sai wa sai Allah Allah ya ce zai jarrabe mu da tsaro Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa walju da yunwa akwai gidaje da yawa hakuri ake yi abincin sa uku a rana ma ba ko ina ake samu ba haka ne ko ba haka bane idan irin wannan ya faru uwar gida ki gane daga Allah ne ki yi hakuri ki karfafa masa gwiwa kada ki tada masa hankali saboda an shiga talauci a cikin gida akwai matar da in kaga tana fara a cikin gida miji ya biya mata bukatar ta duniya irin zanin da take so ya siya mata a ran ne za ka ga dariya har da shewa tana bani biyar in baka goma saboda ya siya mata turmin a na naira dubu ashirin da bakwai in kaga tana dariya sarka zinariya ya kawo mata in kaga ana murmushi wani sabon zanin gado ya siyo mata in kaga ana murmushi wasu takalma designing da wata jaka guci su ne to akwai ran da za ta goce abin ya gagara samuwa abin da ake bukata in an kawo zabi a cikin gida ki gode in ba zabi sai kafi zabuwa ki gode duk halin da aka samu kai abin da ake so ki dogara ga Allah ki gane jarabawa ce da Allah yake kawa yau da gobe idan baki da wannan hakurin an rinka samun matsala da ke kuma in baki sa a ban rayuwa a gidan miji sai ta gagare ki Allah ka gafarta mana wannan shi ne shay'in min al-khawfi wal ju wa naqasin min al-amwali wal anfusi wal samarat Allah ya ce za mu jarabe ku da tauyewa dukiya ka ga mai gida da arziki amma arziki ya zo ya karye ai ta kokuwa da masara ga katan gida ga katan gate ga wata tsohuwar akori kura da tsohuwar pickup amma fa yanzu abin sai hakuri saboda abubuwa sun karye sun juya na'am gona ai ambaliyar ruwa ko farin dango ta lalace a shiga matsala Allah ya ce duk wannan zan jarabe ku da shi amma sai Allah ya ce wa bashir sabirin Lai akwai lokacin da za a rasa wata ran mijinki ne zai rasu wata ran ɗanki ne zai rasu idan ya rasu me ake bukata ki ki yi haƙuri akwai matar da idan ɗanta aka ce ya rasu to kwalliya ma ta daina daga ranar sai ka ce mai ta kaba wai saboda menene wai ita an mata mutuwa ta rinka ihu tana kururuwa akwai matar da idan mijin ya mutu ta rinka ihu ita ake cewa wato ainihin na'iha mai kuka da kururuwar mutuwa irin wannan matar la'ananniya ce a wajen Allah maɗaukin sarki abin da zai baka haushi watakila san namijin yake da rai ba irin shegantakar da bata mashi ba tsiyar da bata mashi ba wai sai yanzu da ya mutu ya tafi kabari yanzu ne soyayya ta tashi wannan ɗabi'a ce ta matan zamanin jahiliya ya ku matan ahlus sunna wannan ba ɗabi'ar ku bace macen zamanin jahiliya idan aka mata mutuwa sai ta buga invitation na gayyata a zo a yi kuka yadda ake raba invitation na gayyatar biki haka za ta raba a cikin gari kawaye da 'yan uwa da dangi a taru a cika gida a dafa shinkafa kafsa da faduka kowace sai ta ci ta koshi ta samu wuri ta zauna ta baje a ce an shirya a ce an shirya on your mark ready go sai a fara bada kururuwa da ihu a cikin gidan wannan ita ce ɗabi'a mata a zamanin me jahiliya wata ta aiko ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a zamanin jahiliya na taba gayyatar mata sun taya ni kukan mutuwa to gashi na musulunta wata mata an mata mutuwa ta gayyace ni cewa in je in taya ta wannan kuka yaya in ansa invitation din domin in rama mata ko kada in ansa manzon Allah ya ce ki riga kin musulunta a musulunci babu ihu da kururuwar mutuwa wallahi duk sanda ne wannan magana akwai wata baiwar Allah sai na mata addu'a Allah ma a cikin garin Kano a can wajen tudun Murtala wani bawan Allah shine shugaban majalisi da ke gogorwa Allah ya masa rasuwa muka je jana'iza muna zaune a kofar gida baiwar Allah nan ita ta yi wa gawar mijinta wanka suna ne mace ta wanke mijinta idan Allah ya masa rasuwa ke in mai gidan ya mutu sanda yake da rai soyayya kamar tana zuba amma in ya mutu ba za ki iya kwana ɗakin da yake ciki ba in an ce ki kwana ɗakin ta sai tare da gawar Allah ya sawwaka ya tashi da tsakar dare ya shaƙe ni wanda ya mutu ya taɓa tashi ya shaƙe wani matan nan ita ta yi wa mijinta wanka ta sa masa ni malama ce ta yi karatu sanda aka ɗauko gawar za a fiddo mana da ita waje mai sallar jana'iza mata da 'yan uwa sai suka sa kururuwa wayo Allah mun shiga uku wallahi matan nan take ta miƙe ta fara wa'azi daga kofar gida muna jinta tana wa'azi tana ku ji tsoron Allah wannan kukan da kuke Allah ya hana kuma ba taimakon mai gida kuka yi ba idan kuna so ku nuna masa ƙauna kuna so ku masa gwaninta addu'a za ku masa ku ce Allah ka ji kan baban Sufyan wallahi daga waje muna ji muryarta tana musu wasi wannan ita ce sunna wata sai ta gama yiwa mijin tsiya bayan ta ya mutu kuma wai sai a lokacin ne za ta gwada masa kauna da soyayya Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa bashir sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. su wa ne masu haƙuri allazina idza asabarhum musiba su ne waɗanda idan musifa ta same su wani abin da ba su so ya shafe su me za su yi ƙalu sai su ce inna lillah lalle mu ga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu ga Allah za mu koma duk wanda musifa ta same shi wannan addu'a sai Allah ya canja masa da mafi alkhairi ki karanta Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha ya Allah ka ban lada a cikin musibar da ka jarrabe ni da ita kuma ya Allah ka maye min gurbinta da abin da ya fi alkhairi idan kika yi wannan addu'a sai Allah ya karba miki ita ummu salma ta yi bayan mutuwar abu salma ita kadai ta yi wannan addu'a bayan ta yi addu'a ta ce to miji irin abu salma kan ina za a same shi amma da annabi ne ya faɗi hadisi na yadda na yi imani wannan baiwar Allah tana gama idda sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko a gaya mata yana ta da aure zai aure ta ta fito daga gidan sahabi ta tare gidan annabi gaba ta ci ko baya ta ci tsakaninku da Allah promotion ta samu ko demotion duk musifa in ta same ki abinda zaki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hausawa suka ce a cikin kuda ake washi da Allah mata bari in tambaye ku kishiya me kuka ɗauke ta alheri ko musiba ba ku ansa ba tsakaninku da Allah na tambaye ku kishiya me kuka ɗauke ta alheri kuka ɗauke ta ko musiba ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani wata ta ce alheri wata ta ce wallahi ba alheri ba to wacce ta ɗauki ya alheri a saurara wacce ta ɗauki ya alheri idan za a yi miki kishiya dama kin ɗauki ya alheri za ki tada hankalinki akwai bala'i akwai kunar bakin wake akwai hada fuska akwai kulle-kulle akwai shiga gidan boka saboda za a miki kishiya dama alkhairi ne Allah ya kawo ta lafiya Allah ya zauna da mu lafiya to akwai wacce imanin ta bai kai karfin imanin wannan ba imanin ta bai kai mai ba bai kai karfin imanin wannan ba ita abin da ta ɗauki kishiya shine musiba ce to idan kin ɗauki kishiya musiba ce to ki abin da Allah ya faɗa idan za a miki amarya mai gida ya ce to yar uwa e Allah maɗaukin sarki ya buɗa mun sa na samu wata yarinya na tsatsiya mai hankali makarancin ƙur'ani kuma baki ganta ba wallahi kyakkyawa da ita kuma na ga ina santa kuma na shiga cikin harkar to a taya mu addu'a Allah ta'ala ya sa a dace to tun da kin dauki kishiya musiba ce sai ki ce to na ji mai gida yana tashi a cikin zuciyarki sai ki ƙara fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kina neman Allah ya shigo miki a cikin harkar Allah ya zaba miki abin da kine menene shine alkhairi ran da aka ce an daura aure amarya za ta tare kada kin ji karan motar masu sauke amarya ki ce shi kenan ta tabbata ni kuma na shiga bala'i akwai wacce ta ce wallahi daga jin karar mota nan an sauke ta na san bala'i ya shigo gidan nan to idan ma kin dauke ta musifa ce me ya kamata ki yi allazina idza asabarhum musibatun me za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ki rike inna lillahi wa inna ilaihi rajiun an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba Allah zai bari ta cutar da ke Allah zai bari wani bala'in ta ya same ki babu abin da zai same ki Allah zai tsare ki a cikin sa bari in baku labari da dumi dumin sa abin da ya faru a cikin garin Kano kwanan nan a wannan satin da muke ciki Dr. Abdullah Saleh Pakistan ya kira shugaban kungiya na ƙasa yake gaya masa ya ce ji abin da ya faru don Allah ka gaya malam Kabiru kun san me yake faruwa 'yan sanda da daddare sai suka ga wata mota tana tafiya da tsakar dare wajen karfe biyu zuwa karfe uku sai suka ji ba su yarda da motar ba sai suka kashe fitilan motarsu ya zama suna bin motar daga nesa amma motar ba ta san ana binta ba sai suka ga motar ta yi parking a gefen wani gida sai su kuma sai suka yi parking sai suka ga mutane sun fito daga cikin motar da bindigogi a hannunsu bindigogi ak-47 sun zagaya sun haura sun shiga wani katon gida wani babban gida mai kyau suna ganin haka da masu yi siginal cewa a tanada musu dakarun 'yan sanda da bindigogi a kusa saboda haka suka ce maza su zo ana zuwa sai aka zagaye gidan kuma cikin taimakon Allah aka kama wa'annan 'yan ta'adda da ransu kamin su samu daman yin ta'addanci aka zo da su aka fara bincike kun san menene sakamakon binciken ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da aka zo bincike sai aka samu ashe haya kilas ne yan ta'adda ne wanda ake ɗauko haya su su zo su kashe wanda ba a so kun san waye ɗauko haya su su zo su kashe wannan mutumi matar mutumin ce ta ɗauko haya su su zo su kashe mai gidan kun san dalili zai ɗaura aure a wannan satin zai yi amarya ta bi duk hanyar da za ta bi ta hana auren ya gagara sai ta ga abin da za ta yi a mata hanya a haɗa ta da 'yan ta'adda da za su zo su kashe mai gidan yadda auren ba zai yiwu ba ita kuma ta gaje dukiyarsa ta ci gaba da cin karanta ba babbaka a wannan satin mata ku ji sharrin kish ku ji bala'in kishi ya kai ga ita da kanta da a ce sun samu nasara sun kashe shi za a gane ita ce? da ciya za ta rinka rusa kuka tana na bari na lalace Allah ka kan alhaji sai Allah ya tona mata mata bala'in kishi naku a jihar Adamawa cikin watan azumi mun je tafsiri a cikin watan Ramadan wata mai albarka wata mai daraja watan da Qur'ani ya ambace shi wata kishiya ta samu kishiyarta tana bacci ta duba mata wuka a ciki kishiyar da tsohon ciki da ita da jaririn duka suka mutu ta gudu amma jami'an tsaro sun kamo ta ta soki cikin kishiyarta da wuka da kanta saboda bakin kishi a nan jihar kebbi nan jihar kebbi ba wani wuri ba an samu kishiyar da ta sanyawa kishiyar ta maganin bera a abinci wayanda suke da labarin suna da labarin anan jihar Kebbi ƙarshe da kishiyar da kanwata suka ci abincin duk suka mutu kamin gari ya waye da aka je aka yi test aka samu pausing ne sai aka samu abincin da suka ci ne kuma bincike tabbatar da kishiyar ce ta saka akwai wacce za a yi mata amarya ta shiga bokaye a nan jihar kebbi ƙarshe boka ya ce in kina so a hana auren nan sai in za a yi babban aiki me babban aiki ya mata bayani ta ce ta amince dama ba wani abu ne babban aikin bai ci gaba da zina da ita boka ta zina da ita mata aure kazama tana zina da boka kazami wanda bai brush bai bai bai bai goge hakora bai wanka bai wanki bai shafa turare wandansa ya yi sifirin bakin boka mai huda da bakaken aljanu dan wuta original wai amma shi yake zina da ita na matar aure kusan bala'in da ya faru ashe yana da cutar kanjamau ta ɗebo wa kanta me da Allah ya taimaki mijin tun da aka fara wannan rigimar zai kara mata ta kaurace masa ba ta ya kwanta da ita ashe Allah ne ya tsallakar da shi da Allah ya tashi ba tona mata asiri ita da kanta ita da kanta ta ce ita ba ta yarda da amarya da za a auro ba ai amaren zamani ba su da kamun kai sai an je asibiti an yi test an tabbatar ba ta da kanjamau da ta matsa lamba mijin yayye ta ki mijin ya ce aje aka je da amarya aka gwada jinin ta aka samu lafiyar ta kalau sai likita ya ce to ai ita ma uwar gida a gwada ta mijin ya a gwada ta ba ta tsammani akwai matsala ana jan jinin ta ana dubawa sai aka ga HIV positive ya za a yi mai gida hankalinsa ya tashi ya ce shi ba masa aka masa aka samu jinin sa lafiya kalau ba abin da ya same shi jami'an tsaro suka rike ta aka ci gaba da bincike karshe da ta ga bala'i ta yi bayani aka je aka kamo boka ana yin test wa boka aka samu hiv chronic har ya fara yan kuraje kuraje da dan tari tari saura ya karisa lahira kawai da Allah idan kai ne angon wannan kai ne mijin wannan mata zaka zauna da ita kun san me ya faru mai gidan ya ce wa alkali ana gafarta malam ya ake sakin suna a musulunci alkali ya ce ka sake ta saki daya ba bakar magana kuma ka bata ta idda a gidanka mutumin ya ce alkali na ji wannan to shi kuma sakin bidiya shi kuma ya ake yin shi a ya tambaye sakin bidiya ya ce domin akwai bukatar mu ɗanɗana bidiyan nan a yau kun ga ta rasa mijin gaba daya ta rasa lafiya ta rasa rayuwa saboda mai saboda bakin kishi da dama daga cikinku sun zama kwastomomin bokaye mun muku wa'azi mun muku wa'azi amma ba ku ji yanzu abin da ya mu fara yi muku addu'a ya Allah duk wacce ba ta son kishiya to Allah ka ba ta 'ya'ya mata guda goma sha biyu 'ya'ya mata guda nawa ku ce amin duk wacce ba ta so a mata kishiya ya Allah ka ba ta 'ya'ya mata goma sha biyu kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata kuma su ma matansu sun ce ba su yadda a ƙara ba in ga 'ya'ya mata guda goma sha biyu nan a tukunya za ta sa ta dafa su koya za ta yi da su sai yi magana ta rinka zazzawa da ido to ai ba kishi ce damuwa ba halinta ne ba a sani ba ke da za a auro ki an san halinki ba ta kife aka aka rugumi kaddara aka auro ki ba sai yanzu da za a auro ta ne ki zo kina wani kin bibi kina wani gatsine kina wani na baki to to to you don't know what you are doing ba ku gani samari sai kashe su ake yi yanzu a Najeriya daga hawan wannan mai kalmasashiyar hulan zuwa yau samari guda nawa aka kashe saurayi dubu nawa aka shi suwa ake bari ba mata ake bari ba a zo gari ki je garin ba ma babu saurayi ko kwara ɗaya ko an kashe shi yana lahira ko ya gudu ya bar gari. ki je goza ba saurayi ko kwara ɗaya ko an kashe shi ko ya bar gari. ki je garin maiduguri ki ce kina so ki samo saurayi kwara ɗaya ki ga aikin da ya same ki an kakashe su to ya kike so a yi saboda ke ce muguwa an kashe samari an ban mata ba su da mazaje don ke ce muguwa mijin ke yana da kofa da zai karo amma ke ba ke da ba sai dai ki zauna ke kadai saurin me kike yi kin kusa ki mutu ki tafi kabari inda zaki zauna ke kadai sama da shekara dubu ɗari gaugawa me kike yi ba ki zauna ke kadai ba yadda na zauna cikin uwata ni kadai billahi lazi ba wanda zai shigo da ita Allah ya kai ki kabari ki zauna ke kadai kamar yadda kika zauna cikin cikin uwarki ke kadai to ya kuke so ai da su matan da ba su da mazajen zina kuke so su yi wa zai dauki nauyin su wa zai lura da su ke shi kenan tunda kin samu ke kina da mijin kowace dubbala inda za ta shiga ta shiga gari zawarawa ta ko ina ka je manyan birane anguwa ɗaya ka samu bazawara dubu uku an kashe mazajen ya za'i da su ku je sansanin gudun yan hijira duk sansanin da ka je ka samu mace dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari bakwai an kashe mijin bata san inda za ta sa kanta ba ga ɗaya ko ɗa biyu wa zai aure ta ba dole wanda yake da mata ne zai karo ba kai shi kenan kawai dan baki da matsala sai wani babbajewa kike yi ya Allah duk wacce ba ta san kishi ya Allah ka bata o oh, ba za ku ce amin ba ya Allah duk wacce bata ce amin ba a satin nan ka sa mata amarya guda uku ita kadai ce ya Allah duk wacce bata ce amin ba Allah ka sa a fara da ita amma in Allah zai baku Allah ya baki kishi ya ahlus sunna Allah ya baki ta kware bai ma zuwa gidan boka ba Allah ya baki ta kwarai ba mai yi wa miji sharri ba ba mai yi wa wato ya zama sharri ba ba mai yi wa aboki eh, kishiya wato ya zama kafar angulu ba ba mai zalunta da cutar da 'ya'yan kishiya ba idan Allah zai baki Allah ya baki ta kwarai wacce za a haɗa kai a zauna a tarbiyyanci gida a tafi aljanna a ranar tashin alkiyama marasa lafiya a cikin ku Allah ya ba su lafiya mazajen ku Allah ya kara musu albarka ango Allah ya sa wa amaryarka albarka amarya Allah ya sa wa angonki albarka Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya sa yadda muka gan ku haka mu gan ku a aljanna Allah ya ba ku zuriya tayyiba ƴaƴa da za su tashi su amfani Islam Alhaji sahabi da ka wannan alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka tukuici da gidan aljanna ku da kuka zo kuka sha rana amma kuka yi haƙuri da zafi kuka yi haƙuri da lullubi kuka yi hakuri da hijabi ya Allah ka tsare su daga shiga wutar jahannama ranar tashin alkiyama ya Allah yadda suka yi hakuri da rana da zafi a wajen wa'azi ya Allah ka tsare su da zafin wutar jahannama da tashi alƙiyama Allah ya sa ku da mazajen ku gaba ɗaya ku tafi aljanna wacce take rigima da mijin Allah ya daidaita su wai rigima da kishi ya Allah ka sulhunta su wacce ɗanta ba lafiya ko ita ko miji Allah ka ba su lafiya wacce yaron ya fandare ta rasa yadda za ta yi da shi Allah ya shiryar mata wanda mijin ke neman mata a waje ya Allah gyara mata shi kamin ya ɗauko mata cutar kanjamau Allah wadda take fama da talauci Allah ka azurta su wacce gidan haya suke Allah ka ba su nasu da kansu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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافس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 akwai tambaya kwaya daya da wata baiwa Allah ta rubuto balan akramaka kallahu wata baiwa Allah take tambaya wai za ta yi mijinta wanki ta dauki kayan shi gurin wanki ko ta lalaba su ta ji kuɗi kuma sai ta kashe kuɗin wai mai hukuncin ta alarama zo ka ba ta aya ko ba sai an karanta aya ba alarama ya karanta to wa akharuna atarafu bi kala du amalan wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله مدوكين سركي يشي وآخرون أكوي ودن دائي bi بذنوبهم sun yi laifi amma ba su ɓoye ba sai suka yi me sai suka yi itirafin laifinsu to abinda za ki samu mai gida ki itirafin laifinki mai gida e ran nan ba na maka a wanki na goge kana ta zunduma min addu'a ba ya ce e ka ce to wallahi akwai abin da ya faru na laluba wajen wanki na sai na dan samu wani dumusaka a ciki to baka kusa ni kuma sai na dan sarrafa to sai na ga bai kamata ba ya kamata in gaya maka don Allah a yafi a gafarta idan mijin mutumin kirki ne zai yafe ko ba zai yafe ba saboda ta yi itirafi domin ai ba laifi kare ta aikata ba kala duwa amalan salihan wa akara sayyi'a ta yi mis ne aiki mai kyau kuma sai ta dan surka da mara kyau ko ba abinda ta yi ba kenan shi ne qur'ani yace kala duwa amalan salihan wa akara sayyi'an menene amalan salihan da ta yi da ta yi mai gida wanki wacce har za ta yi mai gida wanki ta yi amalan salihan ko ba ta yi ba to kuma sai ta dan aikata wani dan muku muku shi ne da ta ɗan tsintuwa a ciki maimakon ta sanar sai ta kashe to wannan kuma sayi'an ne to a sallahu an ya tuba alaihim ana fata Allah ya gafarta mata ta je ta yi itirafi wajen mai gida to Allah madaukin sarki zai gafarta mata inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akar makalla Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na ambata wannan shine karshe wannan program na yau in Allah tabaraka ya kai mu bayan sallar isha a yau malam yana cikin garin jega domin yin wa'azi kamar yadda aka yi jiya wanda allah ba ikon zuwa muna gayyata ko su afawaja harkar wa bihamdik hamdik ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullah kafin rufewa zan gayyaci malam arama ahmad suleiman ya rufe mana da addu'a kuma addu'a addu'a addu'a kuma addu'a na. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka kawo mana dukkan alkhairi ka kade mana dukkan sharri ka samu gama da duniya lafiya Allah ka biya mana bukatun alkhairin da muke roƙonka bukatun alkhairin da mu ba Allah ka haramta mana sharrin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu da mu ne ba Allah ka mu shi Allah ka yi mana albarka ka yi wa iyalin mu albarka ga mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfanar da mu da al'umma abin da ka ba mu Allah muna roƙonka ka kawo albarka mai yawa a wannan aure ka zaunar da su lafiya ka ba su zuriya tayyiba Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar musamman arewacin Najeriya laifuffukan da muka maka waɗanda saboda su ka jarrabe mu da halin da muke ciki Allah ka yafe mana kuma ka yaye mana ya Allah muna roƙonka dukkan mu nan bayinka ne kowa na da bukata zuwa gare ka kuma ka san bukatar kowa kana iya biyan bukatar kowa don kana da abin biyan bukatar kowa in wani abu ne da muke da tsoro muke tsoronsa babu abin da ya fi karfin ka Allah ka ije mana shi in ko wani abu ne da muke so babu abin da baka da shi kuma baka da rowa Allah ka bamu Allah muna ka muna tawassuli da alƙur'ani wannan bawan Allah malam Muhammad Kabiru Allah ka ƙara wa ilminsa albarka Allah ka tsare mana shi ka tsare mana lafiyarsa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 اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا وشر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنا من البلاء ما لا يرفع غيرك يا رب العالمين